محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تو زام تاشي درسي نتلاتين دبيو نعم فصل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المسلم رحمه الله فصل fi sawin masal na fasali a cikin daidaiton wato almasalih tare da gagarar wato rashin yiwuwar a tara su musamman ce dama idan ya zama tukan cewa aka samu maslaha guda biyu idan zai iya yiwuwa a samar da su ga baki daya to shine aula wannan shine ka'idar to idan ya zama to ba zai yiwu ba hmm. na'am إذا تساوت المصالح وتعذر الجمع إذن إذا يزمنتو أن سامو ديديتو سكانن أبوبوا da yawa masu na wanda ke kowannen su maslaha ne kuma hada su gaba daya في التقديم والتأخير تو سيم samu zabi a wajen gabatarwa da jinkirtarwa wanne zamu gabatar wanne mu jinkirtar an ba mu zabi wasu lokaci ma mukan yi ƙuri'a tsakanin waɗanda suka daidaita to akwai furu'a waɗanda suke su ne misalai na wannan ka'ida na farko idan muka ga ɗan fashi ya kai hari ga rayuka na musulmi guda biyu waɗanda suke madaidaita ma'anan madaidaita ma'anan madaidaita wato madaidaita a matsayinsu dukkaninsu a yantattu ne ba bawa da mai yanci ba na'am wa'ajalna an an huma muka gaza muka gaza wato kare su daga gare shi to anan sai mu zaɓi wanda duk muka yi wanda duk za mu iya bashi kariya din mu hana shi a kansa sai mu na biyu idan muka ga wanda yake wato ɗan ta'adda ya kai hari ga wato farji guda biyu waɗanda suke madaidaita muka kasa ba su kariya gare su gaba muka kasa ba da kariya gare su gaba ki daya mu ije shi gabarin su to anan ma sai mu sai mu yi zabi walau wajanna man yaqsidu gulaman bil liwa wa mar'atan bil da za mu samu wanda yake ya fuskanci wani yaro ya yi aikin mutanen annabi ludu da shi kuma ya da wata mace ita kuma ya zina da ita to a cikin wannan akwai wato tsokaci da lura da tunani to ya halatta a fara da ijewar mazinacin domin abubuwan barna da suke cikin zina kwatankwacinsu baya tabbata a cikin aikin mutanen annabulu kuma saboda malamai sun yi ittifaki akan haddin mazinaci amma sun yi saɓani a cikin haddin mai luwaɗi to kuma ya halatta ma a ce a'a a fara da hana wato aikin mutanen annabi lutsu domin jinsin wannan aikin luwaɗi ba a taɓa halatta shi ba da ɗai walima fihi min izlal dhukur wa iftar shahamatihim kuma saboda abin da ke cikinsa na wato wulaƙanta a wato maza da kuma bata wato tsayuwar zuciyarsu ويجوز أن نتخير في ذلك كما يا هلت ميزابي أتكن ونا ونيني ذا أحنا المثال الثالث نعم مثالي نأكو إذا رأينا من يدل على مالين متساويين لمسلمين معصومين متساويين تخيرنا idan muka ga wanda yake wato yake kai dauki yake kai hari kan dukiya guda biyu madaidaita na musulmi guda biyu waɗanda su kansu dukkaninsu an tsare musu dukiyarsu kuma madaidaita ne a martaba to su ma a nan wajen takayyar na sai mi zaɓi misali na hudu idan alkali ya yi hajaru ya hana tasarrufi akan wanda yake muflisi wanda bashi bashi ya cinye dukiyarsa wajibi ne a yi daidaito tsakanin basussukan ta hanyar ta'asa shine kowa ba za a ce za a kaddamar da wani bashi akan wani ba duk bashin za a kaddama za a daidaita su ba su suka duk za a daidaita su allahumma illa kamar bashi da yake da da da jingina arrahan to shi ana kaddamar da wannan jinginar a bama mai bashin don a biya bashinsa a bisa wanda yake bashi da jingina amma duk bashin da bashi da jingina sai su yi ta'asa menene ta'asa shine idan ga baki ɗaya dukiyar za ta iya biyan rabin bashin ne to kowa sai a bashi rabin sa mm. kowa sai a bashi rabin bashin na'am shi ne ai wannan hadisin wanda yake idan eh, eh, eh, wanda amalahu bi ainihi ba wanda ya ga dukiyarsa to fa a haƙƙo bihi

wannan ba za a yi ba sai dai kamar a ce alal misali abu wanda yake yana ayyanuwa za a gane maluhu bi ainihi ba wanda yake ba misli ba wanda yake ba misli ba kam shi zai dauka amma wanda yake misli ba lalle ya zama to shi ne ba hmm. na'am sai kana dainu mi'a to idan bashin 100 ne wa maluhu 10 dukiyarsa kuma goma ce سوي بين الغرماء بإنسان sai a daidaita tsakanin masu bin bashi da ba kowa daga cikin su ushirin bashin sa tunda abinda ake da shi ushiri ne kawai mm. misali na biyar idan mutum ya mutu kuma yana da bashi ga mutane biyu da suke binsa. wanda ta hanyar yadda ya zamanto tarika din da aka bari a gadon kudin da aka bari dukiya tarika din ba za ta iya biyan bashi ba to sai a daidaita tsakanin waɗannan mutane biyu da suke bin bashi wajen yin tahafa domin babu fifiko ga ɗayansu akan ɗaya hmm. ko da wani a taƙadun ba zai aiki ba ba za a ce wannan bashinsa ya riga ba mm. ko kuma ya yi hulul ko wannan ya yi hulul ko wannan bai yi hulul ba tunda idan mutum ya zama to muflis ai kowane bashi ya yi hululi lokacin sa yayin sa eh lokacin biya yayi eh irin wancan za eh na percentage mm <laughs> <laughs> eh na'am ai kamar ai wato in ya zamanto bashin ɗari ne amma tarikar abinda kawai yake da shi a cikin tarikar goma ne duka gama babu ma gado saboda haka ko su nan mutane biyu da suke bin bashi kowa ushiri zai samu sai samu ushirin bashinsa hmm. na'am idan bashin da suke bi ɗari ne tarikar da ya bari goma ce kaga tarikar tasa ba za ta biya bashin ba 10% kawai za ta iya ba 10% ne su saboda haka sai a raba musu wannan goma kowa ya samu ushirin bashin su eh shine ai shine ai muhasa din shine kowa zai samu 10% nasa tun eh, tunda abin da ake da shi kenan 10% ne yake da shi na dukiya eh, eh. wanda yake alal misali ga baki wannan yana bin 60 wannan kuma 40 yake bi saboda haka abinda yake da shi kuma goma saboda haka mai 60 sai ya samu ushiri ushirin 60 shine shida wannan kuma ya samu hudu mm. eh. eh a ai su biyu ne wannan matsalar da ya kawo ai su biyu ne da ba samu ba shikenan shikenan ya abinda suka samu kenan magada laisa lakum illa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ku da wani abu sai wannan abinda aka samu kenan ya za ai ba shine ba shine ba su ne suka ci bashi ba ya ma mutu eh? ba su da su biya bashin bashinsa in suka yi ala sun samu lada amma kuma wannan zai bayu a wannan a ce zai a ɗaɗɗaure shi ko a yi takura a cikin kabari ba saboda ya ci bayu a wannan kuma shi da Allah in ya ɗauka don dama da niyyar ba zai biya ba to shi ke nan a hula amma ba za a lizinta musu ba don ba su suka yi ba ba za ta zirwa ziratun wizira okra na'am a ba sa cin gadon ba shi ba a ce tarika ce take cin gadon ba tarikar ce take biya a kuntu ƙazu ya ce hu eh eh a wannan ai ta babin adab ne ta babin ladabi ne ka kyautata amma ba wajibi ba ne ba lizinta mata aka yi ba ai cewa a alaiki ne bai cewa ya ba a kanki yake ba hmm? na'am cewa da bai daga baya da yin saboda bashi eh kamar shafa hukunci wanne eh an shafa hukuncin wani eh, shi ne ayyuke cewa man taraka malam faliwar wa man taraka denan fa ilayya wa alayya ah. ana aula bil mu'minina min eh. eh na'am ya ne wanda hmm. wa alaihi wa alaihi din banda har yanzu a har yanzu daga cikin baitul mal za a iya biya eh a ai wannan ai daga baitul wannan yana nuni daga baitul mal ne wannan to ka gani to ga inda tasarruf tasarrufatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya yi ne a kan cewar shi a ƙashin kansa saboda hisaninsa ya yi haka sallallahu alaihi wasallam ko a matsayinsa na shugaban al'umma ne ne a matsayinsa na shugaban al'umma ne <laughs> na'am misali na shida misali na shida idan mutane biyu fakirai suka zo madaidaita tukuyira fi dam'i ila ayyini ma sha'a a to sai a yi zaɓi a cikin ijewar wannan talaucin nasu ya zuwa ga wanda duk aka so da kuma wajen wato yaye musu wannan talaucin nasu kuma wajen ba su zakka eh. Eh. ba zai yi kowa a bashi ba in aka zo su su biyu suka zo to sai a zaɓi wanda za a ba ba eh. hmm. na'am na'am wato wannan na ne kamar yanzu wani mutum da suka zuwa ah, eh, eh. ba zai yi duk su biyun ka ba su ba to sai kai tahir ba za a raba komai ba a ah, in ai ai takdirin matsalar ba wanda za a raba ba ce eh, shine ai ta'azzarar jam'u din shine surar ta'azzarar jam'u in za a iya rabawa ai kaga ba ita ce surar ba na'am eh haka ne kwarai wannan shine misalin eh eh, eh. ne bayan shi kenan sai a bamu wanda za ta yi ko kuma kamar misalin da an rama ya kawo aiki an ba ka damar aiki guda daya hmm. ga mutum biyu kuma dukkaninsu madaidaita ne a wajen bukata to sai kai zaɓi hmm. na'am na biyu na bakwai idan layya guda biyu ta zo masa madaidaita to sai ya zaɓi tsakaninsu idan suka fifiko da juna to sai a fara da wadda ta fi su falala na'am eh. na'am a muta sawiyatan eh, eh, raguna guda biyu duk madaidaita hmm? ba zai iya yin ba zai iya yin layya daga kowanne daga cikinsu ba da ɗaya kawai zai iya yi to sai ya zaɓi duwanda wanda yake so na sani amma ba zai iya yin layya da su gabaki ɗaya ba hmm? eh kamar misali musamman a aka yi masa haihuwa daidai lokacin sallar layya A'a, a wannan ba misali ba ne hmm, wannan a yaya surar matsalar zai zamanto an ba shi a lagon layya abin nan akwai raguna da yake da su hmm, raguna ne da yake da su guda biyu dukkaninsu matsayi daya kuma zai yi layya kuma layi layyan nan da rago daya shi ba so yake yanka rago biyu ba layya zai yi da rago daya to wanne zai dauka kowanne sai ya dauka ya layya da shi yana da zaɓi. Hmm? eh amma an ce mutu sawiya ta ne eh menene uda to eh

a akwai mana duk daidai ne a yace eh. in tafawata ta an budi abi afzalihima in shine yanzu ka samu wane ne kuka ce masa uda eh to in ya zamanto akwai fifiko to sai ya fara da wanda ya fi falala shi din ne hmm. na'am na'am eh eh, eh shine ne ya kawo sura ta biyu kuma fa in tafawata ta idan suka zamanto sun sa akwai fifiko tsakaninsu to to ne sai ya fara da Afzalo. Hmm. eh ya fara

shin mana an lura ne cewa kawai ikonsa ya yi zaɓi ne ko kuwa a an kalli wani abu ne da kawai guda ɗaya zai iya yankawa a ya lura ko wani abu ba gane abin da ke faɗa ba kalmomi biyun da na farkon mm. sun daidaita mm. kawai ɗaya zai iya yankawa mm. ba a yi mana bayani cewa ya kalla ko ɗaya zai iya yanka ba shin akwai wani abu da yake kasa ko a ce ɗaya ne ikon da zai yanka mai jina da a'a wannan suran shi shine cewa yana da raguna biyu dukkaninsu mutasawiyata daidai suke wajen yin layya hmm? daidai suke to sai ya zaɓa amma in sun fi fifiko in akwai fifiko tsakaninsu to sai ya ɗauki wadda take ita ce mafificiya ya layya da ita Ah. saboda abinda ake so a cikin layya ya zama tukan cewa mutum ya zaɓi wanda yake shi ne al'amfas mafi tsada ya yi layya da shi eh to wannan bayanin akwai rikici a cikinsa sa'ayi, ba za a ce bayani ba ne ko <laughs> na'am ya zo a cikin alfatawa to na a wajen wanda yake da a mahariya wannan ni mahariya dinnan almahar ba ba ba doki bane dan karamin doki dan saurayi muhur eh? to shikenan yana da dokiya na godiya wanda take ta dubu da kuma da kuma raƙuma ƙananan raƙuma guda goma wadda suke daidai kimar su dubu to wanne zai bayar a matsayin ya sadaukar da a matsayin sadaukarwa jawabu. shi ne jawabin ya zo cewa ya yi wato kyauta ya yi ya sadaukar da al'ainak wato raƙuman shi ne aula lima fiya min ta'amimin eh, iqatati wan nafs saboda abin da ke ciki na gamewar ciyarwa da kuma amfani ita kuwa a wannan godiya to tana kubcewa da yanka ta to anan ne iskalin yake me kai kabiyar yankan duk da yake yanka cin doki a wajen shafi'iya halal ne eh. muhur eh muhur ne muhuriya eh eh bi khilafi ibti anfasir sabanin yantar da wato a a bawa bayi guda biyu wanda ya fi fifiko a cikinsu wanda ya fi wanda ya fi nafasa wanda ya fi tsada a cikin wato bayi guda biyu da wadda ta fi su

wato ni ya yi min iskali ne da almuhur na doki to to bari mu ga na'am eh ah. ah. almuhri doki ne eh ah. eh kace bilfata ko alarama bari mu ga fairu zabadi badi ko zai taimaka mana idanmi azamun fi zauri kalmuhra wa tamarul hanzal jam'uhu mihara ba wa waladul faras au awwalu ma yuntaju minhu ay min faras wa min ghairihi to nan ne maganar maganar gwani wa min ghairihi in yace na abin nan al-ibil din جمعه أمهار ومهار ومهارة والأنثى مهرة والأم ممهر والمهرة خرزة كان النساء يتحببن بها أو هي فارسية والمهر كصورة والمهر كصورة مفاصل متلاحكة في الصدر أو أراضيف الضلوع واحدها مهرة كأنها فارسية Eh, to in muka ɗauki abin da ya ce wa min gairi haɗin to zai iya zamantowa tunda yana magana a kan raƙuma ne wato a samu taguwa mm, muhuriya wato a samu raƙuma a taguwa wadda take tusawi alfan da kuma guda goma waɗanda suke daidai waɗanda suke tusawi alfan to da wanne ne ya fi cancanta a yi layya shine yace at-tudhiyatu bil bil aynaq aula kanana ne amma su su goma shine yafi saboda menene yace saboda lima fiha min ta'mimil iqatati wa naf'i wato ci da kuma amfani yafi yawa ita kuwa fadilatul muhriya ita kuma wadda take a abin nan taguwa din in aka yanka ta maslahar ta riga ta kubce wannan saɓanin 'yantar da bawa da bayi guda biyu wadda ɗayarsu ita ce ta fi ƙima kuma tafi tsada a farashi a wajen iyalanta li'anna domin ɗaukakar da ke cikin abin da ake fitarwa yana saɓani da saɓanin wato a ɗaukakarsa saboda fitar da dukiya wadda take ita ce ta fi kima wato wadda ta fi daukaka shine fi wajen abinda mutum ya yi tsakanin da san ransa so domin ita hadaya girmama wanda ake bayar da wanda ake wato kyauta girmamawa ne ga wanda ake ba da kyautar gare shi mafi kyan kyauta kuwa wadda tafi kima وكذلك لو أراد أن يشتري حصانا يساوي ألفا بألف kamar haka nan ma kamar mutum yana so ya sai doki wanda yake daidai wanda yake kimarsa dubu ne ya biya dirhami dubu din a kansa ya yanka shi ya sadaka da namansa ko kuma ya sai da wannan dubun ya sai wato akuya dubu ya sadaka da namanta babu shakka cewa yin sadaka da naman waɗannan awaki ya fi falala saboda yawan abin da zai samar da shi na wato manufofi da kuma amfani domin kuma ita falalar da ke cikin raƙumi tana kubcewa da yanka shi ba tare da wani abu ya kai ya zuwa ga fukara'u ba to wannan shi din ne shi yasa almuhuriya din ma a can farko mu dauke shi akan doki din yafi na mahariya eh, eh, a ah, inda aka yi saboda doki shine yake cewa maslaha ta tafutu bi zabhiha daga an yanka godiyar shikenan ba wata maslaha hmm? musamman ganin kan cewa ba nama ne wanda yake mai yawa da za a raba ma fukara ba hmm. cewa na yi

eh wato ana maganar a tafawut tsakanin al'udhiya idan ya zamanto cewar wato aka samu a muka ɗauke shi akan taguwa ce taguwa wata ke mai falala wadda kimarta dubu ɗaya da kuma ƙananan raƙuma waɗanda suke guda goma wanda su guda goma ne to wanne ya fi ka yi layya da shi hmm. shi ne ce ka yi layya da guda goma ɗin shi ne ya fi saboda makasudin da ke cikinsu na ciyarwa da kuma amfani shi ne ya fi bisa ka yi da ita wannan mai kimar ita kuma mai ƙimar idan ka yi a maslahar da ke cikinta za ta kubce da yanka ta hmm. amma yanka ta ɗin ai za a yi sadaka da ita hmm. kuma dai wannan yana koma ina zuwa ga asalin shafi'iya na kan cewa abin dubawa a wajen layya shine kasratul laham ko a shafi'iyya su a wajen su yawan nama shine abin dubawa shine abin fifitawa ni sauri mu ƙara amsila din gashi an kira sallah dana so mu yi har zuwa fasalin da ke gaba na'am arama al misalu samin misali na takwas idan mutum ya mallaki abin da zai ciyar da matarsa amma yana da mata guda biyu waɗanda suke madaidaita to sai daidaita tsakaninsu to ya halatta ya a tsakaninsu saboda ya ije kare zuciyar wadda aka hana daga cikinsu na'am wajen eh, idan ta zama kan cewa za ta su bi wahida kawai ɗaya ce zai iya ma shi ne ai ta'azzarar jam duwan shi ne sura eh idan ya zama kan cewar a sauwa bai na huma shi ne asalin ka'idar to idan kuma idan ya ta'azzuri hmm, in ya zama ba zai yiwu ba ba zai iya na sauwa bai na huma sai raba a tsakaninsu ko kuma ya ƙuri'a eh ya ba ɗaya bar ɗaya saboda idan ya eh, eh, zamanto cewar ba zai yiwu a ce ya daidaita kowa ya bata ba na'am eh wannan ba ana magana a cikin annafaqatul wajiba bane bai zamanto a cikin annafaqal wajiba ba na'am eh, misali na takwas na tara yana idan yana da 'ya'ya biyu waɗanda suke madaidaita ta kowace fuska ko ba zai iya ciyar da ba shi da ikon ciyarwa sai na ɗaya daga cikinsu to sai ya raba tsakaninsu tunda dole ne ya ciyar da kowanne wannan to kaga akan a ciyarwa wanda take ta wajiba na'am na goma idan bashi biyu madaidaita suka taru gare shi ba zai iya biya ba sai daya to abin da yake aula shine ya raba shi tsakanin su. malikai hima masu mallakar wannan bashin Wai ƙaddama a hadahu ma ala al'akar jaza in ya gabatar da ɗayan a kan ɗayan ya halatta mm. al-misali hajji ashar misali na sha ɗaya laududu ya shahidu fi waktin wahidin ila mm. shahadatin bi haƙaini mutusawuyar da za a kira shaida a lokaci ɗaya ya zuwa ga ya shaida akan haƙƙi guda biyu madaidaita juna. تخير بإجابة من شاء من الداعين to sai ya zabi wanda yake so wajen amsawar wanda yake so daga cikin wanda suka kira shi ya shaida din wa idza ikhtalafa al-haqqan idan kuma haƙoƙin suka saba fa in qiba faratu ahadima in aka ji tsoron wato sarayar ɗaya daga cikin su wa umina fawatu al-akhar kuma aka aminta daga faucewar ɗayan to wajibi ne a fara da abinda wanda ake jin tsoron salwantarsa idan ko ba a jin tsoron haka ta hanyar sai ya zaɓi mu karanta wannan al'ikra ɗin nan fasali kenan yin ƙuri'a yayin daidaiton hukunce haƙoƙi wannan a shari'a yana daga cikin usul na shari'a mm. yin ƙuri'a eh, ba caca bace amma hanya ce ta maganin rigima na'am إنما شرعت القرعة عند تساوي الوقوف دفعا للضغائن والأحقاد تو أن شرعا تيون قرآني يعين دي دي تنحقوكي سبودا ije wato kullatar zukata da kuma a kiyayya da za ta iya shigowa hikidu kullata ta zuci domin kuma yin karbar da kuma yarda da karbar abinda kaddara ta kawo ma mutum da kuma abin da almalikul jabbar ya hukunta shine Allah jalla wa'ala na farko daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a tsakanin hulafa'u yayin da suka daidaita a cikin manufofin da ake so a cikin nada khalifa ta yi ƙuri'a a tsakaninsu tun wancan ta farko eh, amma yi ƙuri'a ne ai ba ai ba amma dai yana daga cikin asali da aka yarda da shi a yi ƙuri'a yayin da suka daidaita na'am ومن ذلك الإقراء بين inda عند تساويهم في مقاصد imama. daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a tsakanin tsakanin limamai yayin da suka daidaita a cikin manufofin imama dukkanin su mahaddata alqur'ani ne kuma ƙira'a duk daya in a ce an kawo su saboda haka sai a ce ayi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta fito sai a naɗa shi Mm. daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a a kan kiran sallah yayin da masu kiran sallah ladanai suka daidaita ومن ذلك الإقراء في التقديم في الصف الأول عند تزاهم المتسابقين hakanan daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a a cikin gaba wanda za a gabatar a sahun farko yayin da aka zama aka yi zahama a wajen masu kokarin kowa sai ya shiga shine ma inda hadisin ya zo da mutane sun san abin da ke cikin safwal awwal sannan ba za su samu ba sai da ƙuri'a da sun yi ƙuri'a din mm. daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a wajen wanke gawa yayin da wato majibinta lamarin wato dangi waliyai suka zamanto sun daidaita a cikin sifofin yin wanka daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a tsakanin mata masu ɗaukar reno idan suka kasance a daraja ɗaya kamar ya to reno zai koma wajen 'yan uwan uwa to kuma ba ɗaya ba ce duk sun daidaita a wajen sifofinsu to sai a yi ƙuri'a wa za a ba ma yaro hakanan ما daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a tsakanin waliyai idan mace ta yi musu izini kansa aurar da ita mhm. kuma dukkaninsu daraja ɗaya ne duk yan uwanta ne shakikai دي mhm. yan hmm. uwanta ne ko kuma to yan uwa shakikai akwai akwai babba to kuma wannan ai ba zai zamanto kan cewa sun daidaita ba mhm. hmm. in suka to a dukkaninsu a cikin daraja ɗaya hmm. sai dai watakila wajen wajen abna'ul a'mam yan uwan ammi yan uwan baffanni ba cousins ɗinta yan uwan baffanninta duk su to shekarar su ɗaya eh, kuma duk ta yi musu izini eh, ba lallai ba za a zamanto sa'anni <laughs> to in dai yi shi kenan ai dama ana maganin suran matsalar in suka zamanto duk sun daidaita shine surar matsala sai ai kuri'a amma in ya zama tokan ba su daidaita ba shikenan muna da abin da yake zai kawo a kaddamar na'am daga cikin wannan akwai kuri'a wajen yin tafiya tare da matan aure saboda abin da ke ciki na zaɓin miji idan ya zaɓi eh, na zaɓin miji na sanya wato ƙunan ƙirji kunan zuci da kuma sanya musu wato hasu wahsha a cikin zukatansu su ji kan cewa ba a yi da su hakanan da yana son ya fara da ɗaya daga cikinsu wajen raba kwana idan alal misali ya yi tafiya ya dawo wajen ya zai sake rabon kwana da wa zai fara daga wanda ya bari ce ko kuwa yaya zai yi to kawai ya ce daga ya dawo kawai ƙuri'a zai ina zai je kun sai yawanci ana yawan rigima da wannan in ya dawo ina zai shiga hmm. na'am haka nan ma yin a cikin wannan akwai yin ƙuri'a wajen farawa da ɗaya daga cikinsu wajen tarewa hmm. Hmm, wajen tarewa da biki ɗaya lokaci ɗaya in ya aure su lokaci ɗaya eh, wace ce za a fara tarewa a yi mata bakwai eh, <laughs> sai ya ƙuri'a na'am daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a tsakanin bayi wajen ‘yantar da su ala sulusi in suka fi sulusi na dukiyarsa in suka fi na sulusin dukiyarsa ba? Eh. Eh. sai a yi ƙuri'a daga ciki wanne ne za a yantar na'am a to ai idan in ba su fice in ba su ba za su yantu ba ga baki daya hmm. ba za su yantu baki daya ba in suka wuce sulusi saboda shi ne iyakar duke tasarrufinsa a cikin sulusi hmm. na'am daga cikin wannan akwai yin ƙuri'a a cikin yin kisafi ga wanda ya kashe jama'a taron jama'a lokaci ɗaya wala ya ta hayyar hakimu bai na auliya ya ƙasla idan ƙarfin ƙisasa kuma abin na shi alkali ba zai yi zaɓi ba tsakanin waliyan wanda aka kashe din idan suka waliyan waɗanda aka kashe duk suka nemi a yi kisafi saboda me saboda ya ije a kunan zukatansu wato tunda in jama'a ne mutum ɗaya ne ya kashe jama'a mm. to wane ne daga cikinsu shi ne za a danka masa ya je ya yi kisasi a ciki duk sun cancanta kowanne yana da haƙƙin jini ya ce kowanne yana da haƙƙin cewa akan ɗan uwansa zai kashe to alkali ba zai ce ku gashi ku je ku kashe ɗan uwanku ba ku je ku yi kisasi in haƙƙin kisasin yana hannunku saboda in yi haka wannan zai sanya ƙunan rai ga sauran wanda ba a yi ba to sai ya ƙuri'a na'am ban gane ba aiki kisasi haƙƙin auliya uddam ne ba haƙƙin alƙali ba ne ya zartar wal auliya uddam su za su yi kisasin su za a danka ma aljani hmm. na'am na'am a idan aka yi shi kenan an yi musu suna dama dai ai a istifa wato a tabbatar da kan cewa an ɗauki ransa ne hmm. to in suka yi shi kenan sun wadatar ma sauran wai za ta sawacin sihamu wa in ta sawacin sihamu fi kismatin juri wal ard ko wa idani eh. na ganin zai zama to wa idani na eh, wal arazi lam yatakhayyar al-qasim na'am idan ya zamanto wato kaso a wajen raba gidaje da kuma filaye ya zamanto sun yi daidai wa daida to mai rabawar ba za a bashi zaɓi ba a ce kai ka ɗauki wannan kai ka ɗauki wannan bal za a yi ƙuri'a ne tsakanin masu tarayya a cikin wannan mallaka saboda daidaiton haƙoƙinsu wala ya mai rabawa ba zai yi zaɓi ba wajen wanda zai gabatar saboda abin da ke cikin sa na kawo kunan zukata walau da da masu wato ƙara za su zo gaban alkali za su halarto a gaban alkali babu wani fifiko ga sashinsu su akan sashi aqra bainahum to sai ya kuri'a tsakaninsu su don saboda kada zukatansu su kuna in sashen su yi rinjaye a kan sashe kamar in ya zamanto mace ce tare da namiji da mazaunin gida tare da matafiyi to sai ya kaddamar da macen akan maza saboda ita mace al'aura ce ya kaddamar da matafiyi kan mazauni saboda kada ya cutu da cewa abokan tafiyarsa su kubce masa su tafi su bashi hmm. wala wajha lil iqra'i inda ta'arud ta yi? babu wata fuska na yin ƙuri'a yayin da idan shaida biyu ta ci karo da juna wala yayin da labaruka guda biyu suka zo masu cin karo da juna domin ita ƙuri'a ba za ta bayar da aminci da ɗayan labarukan ba wala da ɗayar shaidun guda biyu hmm. <laughs> daga ciki akwai yin ƙuri'a a cikin wato tsuntuwar waɗanda suke yin tsuntuwa walau da sawa da za a ce mutum biyu za su daidaitu za su cancanta yin limanci ko kuma wani naɗi na shugabanci ko kuma alƙalanci to zai iya zai fuskar cewar a yi ƙuri'a tsakaninsu an to kuma zai iya ɗaukan kan cewa wanda zai naɗa su da wannan aikin a ba shi damar ya zaɓi a tsakaninsu maimakon ya ƙuri'a to dukkan waɗannan wato haƙoƙi da muka ambata abin da ke cikinsu na maslaha madaidaitan juna ne sai dai shari'a ta yi ƙuri'a domin sashen su ya zamanto shine ya ayyanu saboda ijewar wato kullatar zukata da kunan zukata wanda suke kaiwa ya zuwa ga kiyayya da hasada da kuma wato kangarewa da barna domin wanda yake jibinta al'amari a cikin wannan idan aka gabatar da shi ba tare da ƙuri'a ba adda zalika ila maqmatihi wa hubbihi wannan zai kai ya zuwa ga kiyayyarsa da dai kiyayya kuma da da gabarsa na'am wa ila an yusad al mutaakhir wal mutaqaddim ila an yahsuda ya zuwa kuma ya hasada ga wanda aka jinkirta e, e, shi wanda aka jinkirta ya hasada wal mutaqaddim na'am ila an yahsuda al mutaakhir mm. wal mutaqaddim shi wanda yake an jinkirta shi ya hasada wal mutaqaddim wa ila an yahsuda ila an yahsuda al mutaakhir al mutaakhir al mutaqaddim sai zama to kamar wawu din babu ita wato wanda aka jinkirta ya hasada ga wanda aka gabatar mhm. sai aka shar'anta yin qur'a saboda ijewar wannan barna da wannan wato kangara لا li عيد المصلحتين رجحت على alal با ba wai dan saboda ɗayan maslahar guda biyu ta yi rinjaye akan ɗayar bane wala yumkinu mithl zalika wannan ko baya yiwuwa a cikin cin karan shaida guda biyu فإن القرعة لا ترجح الثقة بإلى شهادتين دومين تقرئة باتا رنجاية domin ƙuri'a ba za ta ƙara bayani ba wanda babu a cikin waccan shi kwarin jayarwa a kowane babi to yana wato yana afkuwa ne wajen samun ƙari a manufofin wannan babin alhamdulillah amin amin to sai mun sake wata daurar kuma insha Allah <laughs> a yanzu ba mai rubu'in littafin a eh, mun kusan rubu'in littafin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk